I'm not going back to town. No, and I'm not afraid. No, it's not sure. I can sleep if you want. I can sleep inside by that house. Yes, let's. Nothing will happen to you. But the fact message is that there is no Boko Haram inside. Wannan ce kucin da ya faru kenan tsakanin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da wasu jami'an sojan Najeriya lokacin da aka yi masa hari a watan Yuli na wannan shekara kan hanyarsa na shiga garin Baga da ya ma kalubalci jami'an sojan cewa sun gaya masa cewa babu 'ya'yan kungiyar Boko Haram a wurin amma ga sun ji karan harfe-harfe duk da cewa babu wani asarar rai ko kuma jikata da aka yi a wancan lokacin gwamnan ya nuna ɓacin ransa har ma ya barazanan cewa hakan ba zai hana shi shiga garin baga ba sai kuma wannan hari da aka yi masa ranar juma'a akan wannan hanyar dai ta baga da ya soma shiri na mai da yan gudun hijira zuwa garin bagan garin kuma da ke da harkan kasuwancin kasa da kasa da ma ake da tattalin arziki mai karfin gaske duk da cewa an kashe jami'an tsaro fiye da goma da ma wasu fararen hula da aka ce sun jikkata amma hakan bai hana gwamnan ci gaba da sa ba na shiga garin bagar sai dai wasu masu da al'amura na ganin cewa gwamnan ya kamata ya haƙura hakan nan ya barwa wani al'amari ma ubangiji ganin cewa cewa ana asarar rayuka akan wannan hanya. Abin takaici ne gaskiya yana kokari ya mai da mutane muhallin su sai dai akwai wani abu guda daya kuma gaskiya jejin nan har yanzu akwai matsala a dinga yin hankali da rayuwar mutane saboda abubuwan har yanzu ba ga hanyar bagan akwai matsala gwamna kare ɗo zuciya ya abun dole sai ya yi a zo a nemi masana da suka san kan abun wanda za su ba shi shawara ta yadda za a yi a samu a mayar da mutane gidansu cikin hankali da lumana. Yanzu kamar wannan hanya da yake ake bi kuna gani kamar bai dace ba kenan eh hanyar da ya dace bai dace ba abin da yasa na ce ya dace ai mutane ne da suka dade a cikin Maiduguri kuma kowa ya gaji amma kuma na biyu shine hanyar ya yi kyau yadda yake sammani shi fa zai je da jami'an tsaron jami'an tsaron da suke tafiya tare ma ba a bar su ba to in ya je zubar da mutanen nan su kuma yaya za a yi da su eh, wani malami na gaba kuma ya kake ganin wannan yunkuri na gwamnati na mai da yan gudun hijira zuwa garuruwansu yana da kyau bai da kyau yana da kyau in the sense that a koma din wata rana in ba mun cire tsoron ba ba zai yi ba bai da kyau kuma shine har yanzu ba mu samu lafiyan da za a ce za a komar da mutane gare su ba don ko ka komar da su yaran za su sake dawowa in suka zo kuma abin zai zama muni a zo an kai ba a cimma buri ba a zo a sake fitowa a sake dawowa ka gani an yi ba a yi ba kenan saboda haka ni a shawara na gaskiyar zancen shine a dan dakata a ga lafiyan gari da kuma lafiyan hanya a yanzu a wancan tafiya an ce a yi an farmako musu so ba mu samu lafiyan da zamu ce zamu komar da mutane har yanzu ba mu yi hakuri dai mu dan jima dai mu ga abin da Allah zai yi kafin a ce za komar da mutane garin su wannan hari na ranar juma'a da ya iya cewa wani babban mummunan al'amari ne da ya faru cikin tawagar gwamnan ganin cewa an yi asarar rayuka da dama musamman ma na jami'an tsaro da kan bada kariya ga al'umma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya